mutane a katsina ana kashe mutane a zamfara yan fuskari yan fuskari allah sarki fuskari an shiga fuskari an kashe mutane an kashe mazaje an yi faɗe da mataye an kwashe ayaye an kwashe dukiya jama'a kuna kallo sai mu zauna mu shiru yan arewa dole mu farka gidajen rediyo gidajen rediyo ku ne bakin mu ku ne kunnen mu ku ne za ku aika kukanmu arewa na kuka arewa na kuka kuka irin na jini kuka irin na jini Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana dauki amma ku sani kowa sai ya tashi a tsaye kowa sai ya tashi a tsaye kowa sai ya tashi a tsaye kowa sai ya bada gudunmawarsa mu tashi mu farka yan arewa wayo